أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ‘yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. muna karawa Allah godiya subhanahu wata'ala da ya ba mu yikon sake haduwa a wannan markaz mai albarka markaz abubakar as-siddiq radiyallahu anhu a nan gangaren ‘yan mahauta argungu da kuma nan cikin masallacin imam malik a nan cikin wannan makarantar insha Allah domin ci gaba da karatu a inda muka fara cikin littafin al'adabul mufrad na imam al-bukhari Allah madaukakin sarki ya kare masa rahama Allah ya ji kanshi da rahama ya sa ya huta a yan musulmi kun san wannan littafi littafi ne mai bayani akan abin nan abin nan ladubba ba yana magana akan sallah bane ba yana magana akan azumi bane saboda shi yasa ake shi al-adabu al-mufrad wasu suke cewa al mufrad wannan kuskure ne sai ya ce al-adabul mufrad saboda haka ladabi makadaici ladabi ai maka ladabi ɗabi'unka su kyau mu'amala ka ta kyau shi na littafin ka sun ya koya maka kaga sai fara da uwaye saboda su ne mu'amala ka da in ta yi kyau to komi ya ta daidai daga hakkin Allah sai nasu saboda shi yasa ya fara akan su yace babu uququl walidaini babu uququl walidaini babin da ke magana akan sa'a ma iyaye حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن الفضل قال حدثنا الجويري كو الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da mutan sabbata gare shi ce, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir bazan ba ku labari ba da mafi girman kaba'ira kuna son in ba ku labari ga laifin da ya kowane laifi girma a musulunci salafan manzo Allah ya faɗi haka so uku qalu bala ya rasulullah suka ce eh ya manzo Allah mana so a gaya muna qala sai annabi ya ce al ishraku billahi shine yin shirka da Allah cikin manyan manyan kaba'irori sune ishraku billahi shirka da Allah shine number 1 wa uququl walidayn da sa'a iyaye shine number 2 wa jalasa sai annabi ya tahi zauni wa kana an ya kasance na gincire yana sai ta yi zaune ya ce ala ku wa ƙaunin zur da faɗar zur ma za da yi kariru ha manzan Allah bai kushe yana maimaitawa ala wa ƙaunin zur ala wa ƙaunin zur hatta ƙultu sai da ce in ji shi mai raya hadisi sai da ce laitahu sakat kai da dai manzan Allah ya shiru da manzan Allah ya yi shiru wasu suka ce a da shi wancan mai tambayar nan ya yi shiru nan idan muka dubi wannan hadisi abinda yake koya mana shine annabi sallallahu alaihi ya faɗa sahabbansa da gaskin wato method na koyar da mutane akwai musu tambaya wanda ya muka yi musu tambaya ba su ba da amsa ba sai a ba su ya yi tsayawa cikin rayukansu bisa ga a saka musu dai madar ilimi su kwashe amma in aka saka an ka musu tambaya ba su gano ba idan aka faɗa musu lokacin abin ya haɗara cikin ransu shi yasa annabi ce ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir bazan ba ku labari ba da mafi girman kaba'ira zunubi mafi girma a wurin Allah qalu bala kaza wasu kace e eh, ya rasulullahi su a gaya muna qala sai ce al-ishraku billahi shirka da Allah kuma sa'a ma iyaye shirka da Allah shine number 1 samu iyaye shi na biyu sai kuna ganin Allah madaukakin sarkin yawa da hakki ne sai wadakin uwaye anashkuru li wa liwalidayka ka gode mini kuma ka gode ma iyayenka wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana sannan Allah madaukakin sarki yace wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana za da duk lokacin da Allah yake bayanin hakki ne da ya gama sai ya ci hakkin uwaye sai ta ji an ce abi Allah abi uwaye abi Allah abi uwaye idan aka waye gari mutum ya bi Allah ya bi uwaye ba akwai matsala uwaye ana jin su saboda ana son a gama lafiya to ya Allah ka taimake mu kun gani saboda girman abin sai annabi yana gince sai ta zaune yace ba shi ne ba da fadar zur ya ce fadar zur ga ta wanda bata faru ba ba a yi ta ba babu kamshin faruwarta haka ɗaya mutum ya kirkiro cikin rai ne ya tunanin ta ɗaya ya kirkiro ta ya halitce ta sai ya sake ta irin da 'yan social media kai sai da an kirkiro labari bai da tushe bai da asali ba a yi komi ba babu abin da ya faru sai ga ɗaya shiryo ta ya faɗi ya shiryo ya faɗi ya saki wannan ya daga cikin manyan-manyan kaba'irorin da allah maɗaukakin sarki na mutum a baba in ya mutu yana su wallahi jama'a ku bar ƙarya duk da yake malamai sun ce ba mai tsakanin alkarib wa zur ita ƙarya ƙara ma abu gishiri mutum biyu sun mutu sai ka ce mutu uku sun ka mutu ƙarya ta ta abu kaza ya faru sai ka juye yadda ya faru kamar sai wata fuska daban ka kai ƙarya ke shi ko zur abuna wanda bai kusa masa faruwa babu ko labarin faruwa sai babu wanda ya san cewa ya faru ko ya faru babu ba ba bai ma faru ba fadar zur ta wata masa ta fi saudiya sai aka ce ai ta yi sata yanki yanke mata hannu ko kuma sai labarin aka ce ai ta yi sata kuma sa an yanke mata hannu an soye so kasa ya ta gundule mata hannu soyewa aka yi da an yanke nan an ha gundule sai a doke sai a soye gundulun wanga na ga hannu ne don kada ya abin da su ko da ta dawo ana jibe ina hannu guda hannu ta ce a lahiyar launin ke ni babu wata matsala ga hannunsa lahiyar lau alhali wasu sun to sun yi kawo labari sun ce wanda su yansu mazur to da an faru ba ko ya faru shi yansu mazur faɗar zur ka shige labari ka kitsa sai ka saki ka san yan social media sun iya kun kwarewa yawan sai ka jima a ta ana a saba tsakanin boko haram da sojojin najeriya sai shiga labari wanda bai da asali sai ya faɗi kaga da irin wannan ya daga cikin abubuwan da suke ba su da kyau a musulunci ba a san mutum yana faɗar zur in yana faɗar zur to wallahi ya sani ya shiga matsala kwarai-kwarai da gaske yana da suna daga cikin manyan manyan kaba'iroyi faɗar zur da shaidun zur kuma wata ruwa ta kawo shaidun na zur shi ko shaidun zur baka na an kai san wanda an kai san sun ba sai ka gaba shaida san wanda an kai ba baka na ina fatan gane magana amma saboda za a biya ka ka ji kuɗi masu tsada ka ce ka ba da shaida sai ka ce ka ba su dan dai a biya ka ubangiji Allah ya kare yace haddathana Muhammad bin Salam qala akhbarana Jarir an Abdul Malik ibn Umair an warrad katibul mugira ibn shu'ba sakatarin mugira kenan qala yace katawa muawiya ibn mugira muawiya ya rubuta mugira ibn shu'ba yace uktub ilayya ma sami'ta min rasul sallallahu alaihi wasallam rubuto min abinda ka jiyo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala warrad sai warrad yace fa amla alayya sai min imla'i yamin dictation yace rubuta wa katabtu bi yadayya na rubuta da hannayena inni sami'tuhu lalle na ji shi yanha an kasarta su'ali yana hani daga yawan roƙo ko yawan tambaya ba a san mutum yawaita yawan roƙo ya roƙa yau ya roƙa gobe jibi ya roƙa mai da roƙo aiki ko kuma wata fasara sai a ci yawan tambayoyi waɗanda ba su da fa'ida manzan Allah yana hani daga yawan tambayoyi ko yawan roƙo wa idaatul mal da walakanta dukiya Allah ya baka dukiya Allah ba ni batas domin wannan ai samu dubu biyar yau bai da mata sai ya gurje su gaba ɗayan kalli ya kwanci sai ya gurje su ya koma haka wanga sai kuma idaatul mal kuma ba wani abin kirki na sai illa sai aka kawai sai sai wanga nama ya ci ya sai wanga abu kaza shi ke wasu kaji walakanta dukiya ko mutum yana mashin ne sai ya taya sun zai cikin laka ya walakanta shi ba a so haka duk abinda da abin sa aka mutum ya maintain da abun shi ya maintain kada ka ce ka sai samun mashin ka aje kowa gida ka ce ka dogara ga Allah ka shige gida wallahi suna dauke shi walakanta dukiya ba a so haka domin kun san wani mutum ya to zai shiga masallaci sai sa kira kuma ne sake sai aka ce ka ce ka daga mai sake ina dogara ga Allah sai aka ce mai a kalha wa tawakkal ala Allah je ka mata da baibiya sannan ka dogara ga Allah amma ba sakin ta haka har nan mun ya gwada cewa ana tattalin abu ba a samu kuma wadata dukiya ce in kai tuwahin ka kiyaye ka haka bari mu ga ya kone su kun gane <laughs> yace wa an qila wa qal kuma an hana an yi an ce wato ƙananan ce ne na ce ƙananan maganganu manzo Allah ya hani game da wannan a musulunci ba a san mutum yana da ƙana matsugunita shi tsugudi-tsugudi ɗabi'a ga ta mata ka san mace in tana son labari ta shaƙo shi to in ta ce gida a ba ta ruwan sanyi ta sha in ta sha ruwan sanyi ta huta ya zaka jin labari sau da ka da yawa wasu labari wurin mata a su sau da ka yanzu haka in kana son ka ji labari wurin mata ka zaka wari cikin unguwa in wani abu ya faru mata ka zan fara baka labari wallahi malam an ce wai an ga takarda an rubuta cewa wai barayi eh, abin nan kidnapper za su su kawo hari ko kanta ko ina za su doki yara wallahi ga masu fara jin magana kuma an rubuta takarda an yi suwa wai cewa za a to a kawo farwaki wani gidi Allah ya kare ku saboda ka uwa musulmi wannan hadisi abinda yake gwadi shine wato kada wato musulmi ya saba da yawan tambaya ko yawan roƙo tambaya in tana da umarni ana yi amma in ba ka da umarni ba a yi la ta salwa na sha in tuba laku ta so uku kada ku yi tambaya da abin da in an bayyana muku zai bata muku rai ko ba gaskiya ba sannan in roƙo na aka magana kuma annabi ya ce duk wanda an maroƙi zai tashi ra tashin kiyama bai da ko tsokar nama ga walai ce walaisa fi wajihi su lahmin bai da ko tsokar nama ga fuska duk ya zube suke rasu zai tashi maroki ke sannan wala ɗansa dukiya kowa ya sani abinda Allah ka so in Allah ya baka dukiya ka mintanin ɗinta ka rike ta gwargwado kada ka dinga alamar zaranci da ita saboda ilmin baziri na kanun ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura sannan kila wa kala wannan ba ɗabi'a maza wace ɗabi'a maza da ƙanyi an ci ƙana maganu a to ana maganu a ce ai wani ya ce kaza wani ya ce kaza to Allah ka ba mu ikon ganewa Ya ce babu la'ana Allahu man la'ana walidai babu da ke magana akan Allah ya la'anci wanda ya la'anci iyayensa guda biyu حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا اخبرنا شعبه عن القاسم بن ابي ابي برزه أبي بزة عن أبي الطفيل قال سئل علي أنت من سيدنا علي هل hal khassakum annabi sallallahu alaihi wasallam lam yakhuss bihi nas kafatan shin ku ali kula ɗayan gidan manzo Allah ga har kana annabi ga kasuruki ne ka tashi gida annabi shin manzo Allah ya kebance ya kebance ku da wani abu wanda bai gaya ma sauran mutane ba tambayar da aka wa sayyidina ali ke qala sai ce ma khassana rasuluna bi shay'in manzo Allah bai taba kebance mu da wani abu ba lam yukhassa bihi an-nas bai kebance mutane da shi ba duk abin da ya faɗa mana ya faɗa mutane yace illa fi qira bi sayfi sai abinda a cikin wato kuben takobi na summa akhraja sahifatan sannan ya fitar da wata akhraja sahifa sayyidina ali fitar da wata takarda ko wata wani littafi fa'iza fi ha maktubin sai ga cikin littafin ko takardar an rubuta la'ana Allah man zaba haligairin lahi Allah ya la'anci wanda ya yi yanka ba don Allah ba la'ana Allah man saraka manar al'arbi kuma Allah ya la'anci wanda ya saci iyaka ta ƙasa ko gona ko gida ya saci iyaka ya saci cikin nashi la'ana Allah man la'ana walidai kuma Allah ya ɗibi albarka Allah ya tsinin wanda tsinin uwayensa yace la'ana Allahu man awa muhdisan kuma Allah ya kine wanda fitar dan bid'a ya bai wurin zama kun ji wannan mutane guda nawa guda hudu dukkan su a cikin musalbar an ce sayyidina Ali radiyallahu anhu wannan takarda da ya dauko ya ji ta bakin manzon Allah kuma ya rubuta ya ji ta kuma ya rubuta ta ko ya ji ta ya rubuta ta da ya rubuta sai aji kai domin annabi ya safama lokacin ya ce la an ni gaya da qur'an kada ku rubuta wani abu in banda qur'ani to amma ita ga takarda da ya jiya ga bakin manzon Allah sai ya rubuta ya aji abutai domin kun san wasu na ganin zamanin manzon Allah da annabi ce kada ku rubuta komai in banda qur'ani saboda kada harfin su daya da qur'ani amma da ya tabbata cewa annabi safama ya ba da dama an rubuta wani da ya zo hajjin bankwana wanda kira abu sha sai yana son duk bayan da annabi ka yi a rubuta mai don shi bai rubutawa yanayin famishin daga manzan Allah ya ba shi dama a rubuta mai annabi ce uktubu li abu sha ku rubuta ma abu sha ku rubuta mai duk abin da kuka je na ku rubuta masa sai aka rubuta masa duk abubuwan da manzan Allah yake faɗi yana rubuta masa sannan bayan haka nan abdullahi bin amr bin as radiyallahu anhu yace mutane suna complain cewa shi duk abin da ya jiya ga annabi ya rubuta duk abin da ya jiya ya rubuta duk abin da ya jiya ya rubuta saboda mi yake yawaita rubuta abin da majiya daga wasu manzan Allah ce baka san shi manzan Allah mutum ne ba yana hushi yana yarda to in ka rubuta magana cikin hushi ba sai abin ya daure mai kai sai sai wa annabi tambaya ya rasulullah mutane suna complain akai na cewa duk da jiya gare gare kai na rubutawa kan ya rasulullah ya kamata in bar rubutawa ke sai manzo Allah ya ce uktub kullama samita minni fa inna hadha la yaqulu illa al duk abin da kaji na faɗi ka rubuta domin wannan baya faɗin komai in ba gaskiya ba duk abin da kaji harshe na ya faɗa ko cikin hushi ko cikin yarda gaskiya nake faɗi so da ka ji abin da ka gani ka rubuta da wannan malamai suka ce an yi rubutu zamanin manzan Allah su alaihi to gashi hadisi Imam Bukhari ya kawo nan cewa sayyidina Ali da wani rubutu da ya rubuta abu ne ya aji ya rubuta abin shi ya aji ko da aka ɗauko sai aka iske an rubuta cewa Allah ya ɗebe albarka Allah ya tsine mutunan da zabaha li ghairi Allah yayyanka ba don Allah ba nan wasu malamai suka ce dabbar da an ka yanke ga wata manuwa na an ka yanki ba don ya ci gida ne ba ba don suna ba don laye ba a'a kila an yi wani aiki na an ka sai an yanka a kai kadar gari lahi ke ko yankan kirsimati ligari lahi hila ligari lahi ba don allah ba jama'a ina fata kun gane maganar kenan duk yankan da an kai ba don allah ba a ci hasali ma wanda yanka an tsine mai albarka domin yanzu kun gani mutumin da ya taho ko da ya ce bismillah ko limami an ka ba yanki inda ya dabban nan wani aiki na an kai an ka yanke ta to ba a cinta kuma wanda ya yankan na an tsiri albarka zama ina fatan mun gane magana wasu mutane suna ba mu bayani suna da alaƙa suna da makwabtaka da su haraka bokanci sai a yanka nama a kai aiko musu kai ba kanan kaya daji ko da ka dawa a ikon ba kana mata dahi to ya za ka yi wannan ba za ka ci ba don mi saboda uhillar gairin lai kai akwai sassabci ma ga naman da mancewa na an kai ba a ce bismillah wurin yanka ba domin hadisi ya ce Al al-muslim ya fi hismuhu shi musulmi suna ne ya isai duk wanda ya mance da ce bismillah bai yanke in za a ce a ce bismillah ke an wuce wuri haka manzo Allah ya ce to amma naman da an ka yanke ba don Allah ba wata lura ta an ka ɗauko ana yi domin kasa akwai masu ɗabi'a a ta a maka za ku zubbo ko a samu babbakon kaji manya ko a samu zakaru wasu su a ce in an farke yakin kawa 41 sai a yanke su ko a ce eh, an kai ka za a yanki kaza za eh, an kai ka za a yanki kaza wasu ayyuka da aka yi wasu masu yace in za a fara yanka a fara ta ƙiyar baya ta saman wayar ta za a farowa can sai a sayi sai a yanki su duk rayu na yankin yanki ba a ci kakkaci da musu namun ba don Allah an ka yanki ba ihilla eh, da jairin lafi an yanki ba don Allah ba jama muna tare wasu mutane suna hmm. zuwa su kwanci da na hmm. hmm. bai da illa bai da matsala inda sadaka ta za a yi yayi amma ka a shigo da wata kalar ragon da aka son a yanki kuma ka a shigo da wata kalar saniyar da aka son a yanki a kawai bai a yankin hisbi lillahi ko rago an ka samu ko akuya an ka samu ko sa duk wanda an ka yanke shi ke eh. Hmm. Eh. babu lahiya ya yi kwaci sai dai bukatun na nasu gaskiya addu'a na sun kai abata da kyau eh, amma ai su duk Allah na an ka yanke ma so shi ne aka roƙo a yasa wasu yi da shi ga yankan da an saboda ana ganin mafi girma abin za a kyautar shi nama kusan kowa yana son nama shi sai a yi sadakar nama don dai addu'a ta sami isa duk wanda shi ce Allah ya saka da alkhairi to su kuma matsala su sai su ce a yanke ma aljanni ko kuma a bada wasu sifofi kasan su ko waɗanda aka wannan aikin in ana son a kama su sai an haɗe musu sifofi ce a ce a samu mai kahoni wani masarci sai an samu wanda kahoni suka haka za a kuma wallahi ba komai bane illa dai a dan ba sai kaɗan da yi ma ba sai ma bai iya gane mai ake amma ya kaɗan dambala shi kaɗan to zai haɗo ka abin da muhimmanci ka yalle wallahi malamin ya ɓaci kuma akwai wani to akwai masu sassabci game da irin wannan ma dai gaskiya mu wallahi mun ja tankiya game da wannan mun yi kai hisu sai da Allah hamme nan ba mu sha ni wallahi ina kome nan ba sha saboda mi saboda uhilla li ghairi Allah ehem fata abinci so kisi mutu ba harka Allah ka to duk abin da an kai ciki don wasu na ta kakalin wasu asar da wayan ba an ba ka maltina ka sha abuka ya yi mai gani saboda in kana ansa suna jin daɗin abu ta amma in ka gwada kai abin ba ka tare da shi ba lura ka ba duk abin da shahi wani addinin musulunci kai ba har ka ta ba shi kan sai ka wuta makanka amma wasu na gan cewa an kawo sayi na ali nama ko abinci ya ci an yi eh, eh, idin nairun ta majus an kawo mai nama ya ci an yi ta maganganu dai suna eh. sun ma da ba mu duka wata duka yin shekara da ke ba ta mutum da ta hmm. sai zama to mafi yawa wata da cikin ba ta eh ta ran ta samu wanda ba ta eh eh har shi kenan sun wace a tsakaninku su babu babu alaka amma Allah ya sassa cewa da kai dai ana ba kana ci sai a dinga zuruma eh bare da sai ka wance ka ci kai rauni kenan to Allah ka ba mu ikon gane yace a la'an Allahu man saraka manal ard Allah ya ɗebe albarka ga wanda ya saci iyaka ta ƙasa gona ko gida Allah ya ɗebe albarka wasu ruwaya cewa la'an Allahu man gayyara manal ard Allah ya ɗebe ga wanda ya canza iyaka ka san mutanen mu saboda faɗai, wallahi ba na ko ba ko bina ba sai ga mutum ya fare jima ya shigo da wuri ya ce ya ɗebe wurin wani ya sa cikin nashi kuma wurin gada ya ko buhu guda bai saboda wahala ko buhu guda bai wallahi wani ko sa'i goma bai dan tsaye budan maka yi wahala ka ce ka sare ka sa cikin naka shi da kana ganin mai wurin ya zan babu ya yana ya bari su ko ɗayan ba san asalin ina yadda ya yadda rai wurin ke ba ko a ga sun ya to zai gina sai ya kwashe wurin mutane ya tura sawo cikin naci saboda musiba saboda haɗama. wallahi ra tashin kiyama inda ka iba nan sai an sare shi har kasa har bakwai wallahi an cikin mushi an ɗaura mutum sai ya misa kaddami da shi tun har kasa bakwai sai an sare tun daga baki inda mutum ya ɗiba za a yanki har kasa bakwai a kwashe shi a zama ya kai in eh, ba shi ɗauka ne ba to amma yanzu mutanen mu suka yi wai wallahi wurin da in ba shigo in bai shigo cikin wurina ba gaskiya wani bai kyau kaji matsala to abin zai baka mamaki wanda ya haɗa yi wanda ya ci hanya la ilaha illa ai shi wanda ya ci hanya ya kowa haɗari ƙwarai saboda ita hanya hada kinsa da haƙi gare ka inda yana rayuwa ga dabi kowa da haƙƙi ga hanyar nan inda aka ce waga hanya ta to shi ke nan da amma sai ga wasu hanya suka ci sai ga ya zuro ga hanya ya kwashe hilin hanya da ya sa cikin nashi ko matsala na shin ko da ka kusa taɓa shi hanya to akan samu wanda da ke baran ka ta shigo cikin kamar da yadda ka tsayin ba ya haɗu cikin iya da titi ma'ana ya rashi ya fi yi na wannan shi kuma sai ka jayo baya wato mutane ba su gane ba mahimmancin hanya abinda aka so ba da gidanka ka ba a hanya a wuce wallahi duk wanda ya su kasa ba a kai alkhairi in ka iska hanya ta kwakwale ta abin da iya kwaye samu kasa ka ciki da mutane su biyu su wuce da kyau alherin da za ka samu Allah sai ya kan. ina kai da hadisin da laqad ra'aytu rajulan yataqallaw fi shifrin shi shi a ha an kasu uzun nan maza Allah ya ce ya ga wani mutum hadisi ne wanda ya tsaya kawo ne ba wai hadisi da ifi ne. maza Allah ya ce ya ga wani mutum na jin daɗi a aljanna na shakatawa ta aljanna yana kai kumbu saboda ita ce yadda ya katse ga hanya ta shi mutane yace wallahi sai na jaye itace daga hanya an ce wani rehina na icci sai ya ce samu adda ya sare shi ko ya samu gatar ya gunce shi daga hanya kada su bar shi ta mutane Allah ya ba shi aljanna to sai zaka ga wanda ya tuho ya matsi hanyar ya kwashe ta cikin gida ne akwai haɗari wa mutane ba su ganewa fa amma sai ga mutane ana yanzu ana musu wa'azi ai to hanya ba ta kowa ta ai hanya ta ta kowa ku zuma hanya ba ta kowa ta ba la ilaha illallah ai hanya ita aka kowa ita aka yi abinda aka so in san samu na tsara wurin da ka ce na saki hanya wurin na bar mutane hanya ki su bila su dinga wucewa wallahi alhayin za ta samu Allah da ya san ka duk wanda ya bi sai ka samu lada har da ga dole sai ka samu lada wucewar da yi ka kula duk abubuwan da aka ce na jama'a na in ka da hali yi ƙoƙari ka yi shi ya ga masallaci abubuwan da aka tanada ga waɗanda su gyara masallaci Allah ɗaya sai ya kashi saboda saboda kowa na kowa tuwa ne sallah amma gida kai naka na filinka da an ka ci naka na kai ɗaya an ka ci ma amma an ka ci iyaka duk wani musulmi mai wucewa wurin da har da kahiri an ci amana da an tauye shi zama ina fata mun gane magana to bale yan abun ga masu sai da hilayen mutane la ilaha illallah wallahi malam sai sun baka tafsira tashin kiyama to bale masu sai da kasuwa irin sabbin sabon zama an ce ai layout a hidda kasuwa a hidda asibiti a hidda masallaci ga wuri da shiya an hissuwa sai ga wani ya baibayo wasu babbana sai ce hilin na kasuwa na kasuwa sai sa mai shi kudi sai ta yi shi kudi harka sai an tamawa lalabe ina hilin masallaci na hilin kasuwa babu ya an sai suwa musamman mutane ba su kula ba to bale wanda za a ce wanda hili Allah an ka ba masallaci za a yi sai ka sai ka zuwa ka shi kudi iya ba wallahi ba wajen zai kara ba iya ba rashin arziki zai kawo Wata ni kira na ga musulmi duk inda suke ya aka ce ga hanya ta kauce mata gurgusa mata sakattar tsaya da baki inda an ka baka hanya ta mutane da kowa da kowa ya mutu to Allah ya ɗebe albarka ga mutumin da ya canza iyaka ta ƙasa gona ko gida ko shago wanda ga iyaka inda ka fi ta ƙaro ka shigo cikin na wani Allah ya ɗebe ma albarka wallahi jama'a ko ku yadda ba eh saboda abin wato mutane wanga auge shiga cikin kansu ba har yanzu in ka diba wani ko ga jiki ne bi? sai ga an to mutum ya to shinkara dibi shinkara sai buhu 30 sai sai buhu 15 to ya za a yi a ɗaya ma albarka a ɗaya wa ka albarka ya za a yi kai buhu 30 sau da kasin ya iyakar mutane ka shigo cikin wurin mutane to bale an sababin ga masu zuwa ni wallahi ni na ga wani mutum makwabci ne taki ya sa da gora ce taki ta yabba da ruwa ya sa taki wallahi makwabcin nan ruwan da taki na suke dinga ɗiba yana zuwa cikin gora ce saboda haɗama da saboda amma abin zai baka mamaki wallahi yanzu ya fi da gonan nan ya fi shi ka wallahi wani ka aiki wani na fashi ba amma shi makwabcin nan nuna gona ce har yanzu shi wani ina gani ne don ya kwasan min ruwan takin gona ya zuwa wani yana ba ta mugu a masana sha ba ta abin kwarya yi ba ta yi mutane mu gane wani abasu ba ai haramun bala'i to gahi ma an daya mutum albarka in in a dama an ce annasu shuraka uku salasa mutane suna tare a cikin abubuwa guda uku ko naka na ba naka na ba na kowa na ya ce daga cikinsu akwai ruwa ruwa <laughs> a gani ya ce ruwa na to da kai da kai da kai da kasar da injin da wanda ya kawai sharar ɗaya kusa a gani irin kun dai gane ruwan da aka magana ko banda inda ruwa su fiye wata rafi su a wuce ka gane a in su so fiye wata wannan yi a mafi yi amma yanzu ka gina rijiya ka ajiye wasu ke wani in yi to sai ya ɗiba ko ba gaskiya ba amma yanzu ka ja ruwan ka ala jistanki yanzu babu dalilin wani to ce ai annashi sun kawo sun talata a sai ya ba sai ka ba hidam amma in rijiyarsa ka buɗe ga wasu kika ajiye sun ba ya fi ko bai nemi izinin ka ba sai ya ɗiba ta ya eh, ruwan injiniyar daji wannan kai adda abunka amma yana tuwa da sha amma ya ɗiba ya jara kauri ne ba a yi me yasa ka ji mai askari ya ce idan mutum ya biyo iska ɗan mangwar bisa uwa ta ya ɗiba ya sha gwargwarin bukatar ta tabi yalahi wurin allah ba kuma ba a kama shi ya isa ɗan mangwar ya na nasa ya ɗugo ya sha bukatar ta ya sha ya wuce in kana mai guna ma hakira ya kara mu kai kamar ko ba haka ne ce ba to saboda haka da gaske akwai wuta in ka kunna wuta in ka kunna wuta to duk wanda ka bukata ya so haidi ba to ba ko ba kan na ba sannan na uku ciyawa haki haki ko gonar ka ya hito in dai haki na hito ba ce shinkafa ba in dai haki ya hito to yanzu wannan tuwa yanka ya sa cikin jika ta kai madabba ta amma program inda aka samu su masu haki nauyi suna gama shinkafa yanki kuma gaskiya ba don an kai muna hakan sai mu ta faɗa da su muna son mu kore su alhali shari'a ba ta barbara ma a kore su ba don mi saboda suna da haƙƙi cikin ciyawan da ya to ko ba haka ba to amma su ku suna yanka mana shinkafa sai mu kore su suna gama da yanka su ka sai su gabe su yanki sai da shinkafa an gundule ta an yanki ya fa cikin ya fa cikin to Allah ka babu ko gane en shi me gona ehin duk da kawai <laughs> muna dama ya hana in ya hana gaskiya ya hana abin da zai gama zai shi yare ne abu ne babu lai eh, yare ne abu ne shi ke na yanzu ya zama nashi Allah ka babu ikon gane to kun ganan na uku sai ce Allah ya la'anci wanda ya la'anci uwayensa nan alfa da su sai bayani yadda mutum ka la'anta uwayensa ya zage uban wani shi ku wanda an ka zage uban sai ya ciwo sai ya rama kaga ke nan kowa ya zage uban wani cikinsu. kowa ya zage uwaye ne kuma ka asa ma shi ka zage shi to Allah ya ɗaya maka albarka kuma ka zage uwayen wani shi ma zai zage naka ke sannan bayan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya la'anci wanda ya tattaro dan bid'a ya ba shi mafaka dan bid'a ya sauka garin ku bai da wurin bai da wurin kwana sai kace ka so ito ga daki to Allah ya ɗaya ma albarka ko ka gayyato shi ya taho Allah ya ɗaya ma albarka tun da bid'a ta kawo shi Zama ku sani kiɗi ba bid'a na wafa don wani yanzu an ce ya kawo miya bid'a sai ce kiɗi a kiɗi haramun na aida ma ko ba haramun ba ne amma abin da ake bid'a shi ne mutum ya to da abin da ya sa ma addini da da'awa addini sai ya kai aje kaya ne ka ba shi wurin kwana ka ba shi ɗaki to Allah ya ɗaya ma albarka don mi saboda yanzu ka taho za a to a aza wani abu na za a halaka al'umma wallahi jama'a haɗari gari yayi shi yasa ka ga masallaci da kaga an to da bid'a masallaci so a kai to wanda zo ita a hisse wallahi dai yanzu ya ɗauka hankalin mutane don ka san bid'a daɗi ne ce da ka san abu yanzu na kana gana na ɗauke hankalin mutum ce za a ce ba a rantsuwa da manzon Allah hmm? eh? ga ya cikin kiran sallah an ce ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammad ce ba a rantsuwa da manzon Allah kuma kenan su gan suka ba a yi gan suka wai wai a ce ba a rantsuwa da annabi eh don Allah don annabi suna ganin ba ko na gon to shi annabi yanzu zai kira wa da wa zai haɗa ka hmm. ba a rantsuwa da annabi ba a rantsuwa da kaba ba a rantsuwa daga wannan sarkin musulmi to bale mutu ya rantsa da kallabin kaka ta da ya rama mutane wallahi mallam Allah ya ba mu ikon gadewa sau da ka yanki ka ɗan bida na haraka ta yi in ma nan ka yi niyyar zuwa canza hanya ka ta yi kyale shi don mi saboda bida a ta yi suna ƙaga bisa kai ne bida bala'i Allah ubangiji ya kare mu na

dama wurin na ka yada munka amma da kuka kaba mutane kai adda abunka sai kaba mutane don ka wucewa suka suka kama wucewa to daga baya za ka so kuma ka an shi ka ce ka hasa ka kai mugu abu manzo Allah ya ce al'ayru fihi batikal kal kalkalbi yaqi thumma thumma yarji'u fi qayli manzo Allah yake misalin mutum da ya kyauta ya kuma ya anshi abu ta kamar kare na yayi amai sai ya dawo daga baya lashe aman da yi annabi ya ce muni a akwai ga mutum ya kyauta ya dawo ya anshi abu ta kamar kare na yayi amai sai ya to ya lashi amai ka san kare in ya ci ta ciki ne ko ya ciwo ciki na ciwo gihe ɗaya ka zuwa ya zuba amai yanzu abin da ya yi ci sai ya amaye shi sai ya ji ya kuma normal kuma sai ya zaki bai baiwa abin gada ya amai bai kuma lashe abu ya ce duka akwai bai bari kasan dai akwai muni ko shi a misalin mutum da ya ba da hanya ana bi mutane har sun ja'i daga ba sai sai ya kashe hanyar kuma kyawu ya bude musu ya bude musu wata na'am na'am mutane da hanyar sun eh. saboda ta yi na'am eh to eh ana yi kware awo ito eh, tun warko kayan ka saka sai kamata ce magana Hmm. ba su gani ita eh, wannan iya game ya game wuri ne ya kashe hanyar to shi ke nan ne dama ba hanya ta ba amma abin da ba a so da mutum baba ne ya fi kan mutanen su ya bar su hanyar farka saboda Allah kuku da kunka taho kunka ce wala ya kuka mu ba ku yarda da hanyar da sai ku kashe ku kuma ku mu ba babanku ya sadar kun tafsuwa saboda abin da ya kamata mutum ya gane duk abin da zaɗa mu al'umma mutane rai ana tsorne gare ka wace gudunmuwa ka ba al'umma don su daɗin ka su maka addu'a hmm? kaga akwai wanda ka ba da kusa da gida sai a dinga zo shara amma shi gane ka a kowa ya ƙware alhali shi ya ƙware kowa kowa ya kasa ba da hilin gani a zuba shara ko yanzu a zuba shara kowa ya ƙiya to kai sai ka ba su kana ganin Allah ba zai baka lada ba su mutane hankalin mu gane ke wallahi wani ayyama ayyama ne wani ya za a kawo shara ko gida a zo yi maka wala duk wanda ya saka zuba shara ya kamata ka cika cika cika ka za uba ne ku ba ka to ka cika cika ba ne in ta tsaro tsaro ka kwashi kai daji kana in ta tsaro tsaro ka kwashi kai kai daji kana nan kana rayuwa ka haka haka sai ya koma ga Allah wallahi duk wanda ya zuba ka samu ne kan samu lada amma abin da hankalinmu bai kawo wa shi ne suka yadda da kaskanci wallahi saboda almaru ya hibbu nafsahu aksar bin gairi al'adar mutum yana son kai nake da kowa wallahi jama'a ku lura da wannan shi yasa su bayan Allah na kwarai duk abin zai sa su samu da mutane da uwansu ba su yi Allah ka ba mu ikon gane mu E ya eh, eh, gaskiya in zagi na duk haramun ne zagi babu inda ya halatta zagi gaskiya dama irin yadda yan boko kai wai ayi classmate shi classmate na sai ga yana hmm. za mu kai da cikin littafi inda manzan Allah ya ce masu zagaye mutum biyu shi da nuna almutafaban shaitana ne manzo Allah ya ce masu zagaye mutum biyu shaitannu nuna su biyu kaga akwai matsala ko babu saboda ka shi yasa ka ga zagi ba ɗabi'ar musulmi ba ko ba haka ba abinda aka so ga musulmi wallahi su ba zagi shi wai mu dima magani su yan bokon da a can irin ingila da america su ma suna wa classmates ɗinsu irin ragayar ga ko ko muna nan dan ɗaya boko ya shiga cikin ramu shi ke na muka wa 'yan uwan irin wanda ta annuci Allah ya babu ikon Ya yace babu ya barru walidayhi ma lam yakun ma'asiyatan yahudiya Allah a lokaci yayi shi ke wallahi alhamdu ko muka yi bisa kuskure Allah ka yayi mu dai mu kuma Allah ba mu da karanta ya samu aiki da mai muka ji wannan littafin Allah ba mu ikon kiyaye shi da aiki da shi subhanak allahumma wa bihamdika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu.